kun san yau mun haɗu da wannan masu shirin na mata a yau sun je wajen daura Allah ya musu rahama suka ce su wallahi ba su da wata manufa mummuna masu shirin mata a yau mun zauna da su daga ni ga su muka zauna suka ce wallahi malam hankalin mu ya tashi mun kasa ci mun kasa sha ƴan mu ma hankalin su ya tashi saboda mu ba ma nufin wannan abin da suke kallo to ko da ba kwa nufin haka abin da ya burge ni da ku shine sun ce wallahi kuskure suka yi sun kuma gamsa sun yi kuskure to Allah ya yafe muku kuskuren da kuka yi saboda fadin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sannan kullu bani adama khata amma mafi alkhairin wanda ya kuskure shine yayi me to wayannan matan sun zo sun samu malam daurawa gani ga malam daurawa ga su sun ce sun tuba sun kuma gamsa sun yi kuskure kuma ba za su kara ba sannan sun ce za su dinga tuntubar malamai a abubuwan da suke yi din inda za kafin su yi wani abun za su yi tuntuba inda kuskure a gyara musu sun yi kyan kai ko musu kyan kai ba muna roƙon Allah ya yafe musu kurkurakuran su Allah ya musu albarka Allah ya gyara bayansu su da gaban Allah ya sa su yi amfani da wannan kafar wato ita arewa wantufo ne mu a gurin mu muna da kwashin mark akanta shi gidan tibin muna da kwashin mark akansa amma babu laifi in dai musulmi zai shiga ya kai gyara ba ya musu aikin da ake bukata don a rusa tarbiyya ba an gane ko yauwa kaga ai akwai akwai wacce sai daga baya ake gaya mun ita ta ce wai abin da yake damunta auren bahaushe a yanda aka faɗa shine wai wai auren bahaushe master and slave ne wai master and slave cewa wai miji da mata wai kamar oga ne da bawa da baiwa shi miji kullun shine oga mata ita ce baiwa tsakani da Allah haka ne wannan ba haka yake ba